da kuma addu'a ta musamman dole ne mutumin da ya abin bajinta abin ayaba duk da cewa shi ma alkiyamarsa ya gina duk da cewa shi ma rance ya ba wa Allah amma dole ne a jinjina masa a yaba masa kuma a taya shi addu'a roƙon Allah ya biya masa sa duniya da lahira wani bawan Allah ne daga saudiya daga saudiya yana nan da shi muke karatu ko da yaushe na koma tiktok suna da yawa waɗanda da ba sa yin tiktok amma saboda ganin na koma can ina karatuttuka haka suka ƙara bina da ni da sauran 'yan uwa malama suka ƙara binmu ba don komai ba saboda su ringa jin saƙon Allah wannan ɗan uwa koyaushe muna tare da shi nan ba sai na ambaci sunansa ba Allah ya san shi kuma ya san me ya yi ginin masallaci wani zubin in na zauna in na hanga tafiyar da ke gabanmu da kuma abin da ke hannunmu na kuɗi sai na jigun haka kuma sai na tuno akwai Allah sai in tuno kuma aikin na Allah ne kuma Allah yana da bayi da ya zaɓa wanda ya halicce su ne don su aikinsa haka koyaushe nake tashi yau cikin ikon Allah ɗazu-ɗazu bawan Allah ya kira na ya ce in turo masa da account number na ginin masallaci a yau yau ɗinnan da yammacin yau ina tura masa account number na ginin wannan masallaci da makaranta da kuma gurin saukan malima. cikin ikon Allah ina tura masa ko awa biyu ba a yi ba wallahi lokacin da ya turo min da saƙon ko rekod ko tela na ga abin da ya sa da na kalla na zaci dubu ɗari ne Allah sai na gama miliyan ɗaya to Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da gidan aljanna mu kuma da ake ɗora mana wannan nauyi Allah ka tallafa mana Allah ka taya mu saukewa gurin nan an yi ne don a karantar da al'umma a karantar da sunan manzan Allah a haddatar da yara alƙur'ani Allah in an kammala Allah ka tallafa mana ka taya mu riƙo abubuwan da aka yi domin wannan waje Allah ka tabbatar mana da su mu ma Allah isa ya zamanto wannan shine su da tsiran mu gobe alkiyama su ma masu taimakawa Allah isa shine su da tsiran su gobe alkiyama aikin kenan abin da muka zo yi duniya kenan wallahi in ba kai ba wani zai yi kuma in wani ya zai amfana gobe alkiyama gwara ka yi ƙoƙari yi yau ne zaka ji an ce wani ya mutu aikinsa ya kare kenan sai dai abin da ya gabatar wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura dukkanin wani abu da mutum zai yi to shi zai gani in alkhairi ne zai gani in sharri ne zai gani to Allah ka ba mu ikon yin aiki na alkhairi wannan bawan Allah ba sai na kama sunansa ba Allah ka fi mu saninsa ka san sa Allah ka biya masa Allah ka tsare shi ka sa masa albarka da yalwa da ƙari cikin dukiyarsa Allah maɗaukacin sarki zuriyarsa Allah ka yi musu tarbiya tarbiya ta musulunci harkokin da yake Allah ka shiga lamarinsa Allah ka tsare gabansa da bayansa Allah kuma ka amfanar da shi da abin da ya gobe alkiyama Allah ka faranta masa duniya da lahira wallahi ba wannan bawan Allah kaɗai ba akwai 'yan uwa da yawa waɗanda suke tallafawa ga wannan tafiya Allah ka fi sanin su akwai waɗanda sukan yi taɓoye yanzu in na buɗe wannan ya turo dubu kaza wannan ya turo dubu hamsin wannan ya turo dubu biyar kai hadda akwai mai ɗari biyar haka kuma shi ne tsarin Allah kada ka ce a'a ai ni ba ni da shi ni ba alhaji ba ne ni ba mai kuɗi ba ne ballantana na bayar a liyun fiq zu sa'atin min sa'atihi haka Allah ya faɗi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu wallah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ha kowa wanda Allah ya bawa ko kaka ne kawai abin da ake so yi imani ka tsarkake zuciyarka lokacin da za kai kai dan Allah sai Allah ya biya ka sai Allah ya baka ladan da baka yi tsammani ba ta hanyar ka akwai waɗansu ga sun sa dubu biyar waɗansu dubu goma kuma ba abin da za mu yi wa Allah sai godiya tun daga fara aikin nan ka duba ka gani mu ba 'yan siyasa ne da mu ba ballantana a ce muna da wa'yansu 'yan siyasa da muke alaƙa da su ta ƙasa da suke taimaka wannan tafiya ba mu da kowa sai Allah eh, ba wani ɗan siyasa da muke tare da shi ta ƙasa ko muke waya da shi ko yake wani abu babu kawai Allah ya ga zuciyarmu ne kuma Allah yana taimaka mana a tafiyar yanzu ginin nan mun kashe kuɗi zai fi miliyan goma mun kashe kuɗi zai fi miliyan goma a cikin wannan aiki da ake ginin masallaci da kuma gidan liman da ake a yanzu mun kashe kuɗi zai fi dubu a zai fi miliyan goma afuwan miliyan goma yanzu ta tafi har wa'insu in aka gaya musu ba suna mamaki taya aka yi sa alkanawi har suka tara miliyan goma ta yaya wani mamaki yake akwai wanda na taba gaya masa wala na ce yanzu kuɗin da muka kashe a baya na ce masa ya fi miliyan tara fa mamakin da yake ta ƙaƙa har aka samu miliyan tara ta ƙaƙa wannan yin Allah ne ba dabaran mu bane ba ƙarfin mu bane Allah ne yake wa bayi aikin Allah ake da gaske su ɗau mara kuma su taimaka ba yin kanmu bane ba tsarin mu bane ba mu bane haka Allah ya tsara to gashi kuma yanzu haka a yanzu haka muna da kuɗi cikin account nan ya kusa miliyan biyu a yanzu haka dan dai wayar da nake yin live da ita shine account ɗin yake kai da na nuna muku a yanzu haka muna da kuɗi ya kai wajen miliyan biyu a yanzu haka hadda wannan miliyan ɗaya da wannan bawan Allah ya turo shi yasa yan uwa ku ci gaba da tallafawa har ya kai lokacin da za a zo a gama masallaci a gama makaranta a ringa yin daurori da yawa a ringa yada ilimi amfanin kenan wallahi koyaushe ina addu'a ina roƙon Allah Allah ka taimake mu akan niyyarmu Allah ka taimake mu akan niyyarmu saboda ina da yaƙini niyyarmu wallahi ta alkhairi ce kuma a kanta ne Allah ke taimakon mu a kanta wallahi Allah ya gani ba mu da bukatar komai a wajen kowa saboda ba abin da Allah bai mana ba amma nuna wa bayi muke kaka za su samu aljanna su ma kaka za su tsira gobe alkiyama meye za su aikata su taimaki addininsu su ma Allah ya taimake su shine fa kawai abun fa wallahi kuma Allah ya hore mana bayi suna taimakawa wallahi wa'insu tallafawa da ake ta ƙasa ba ma kawo shi nan facebook ba ma kawo shi facebook amma ga masu bibiyanmu ta ƙasa akwai wanda suke ciyarwa iftaru sa'im cikin ramadana wanda a yanzu haka da nake wannan magana ga wani nan ina hangowa yana daga cikin waɗanda suke wannan aiki. Ga shi kuma lokaci ya karatu da haka sai ku motsa haka aikin kenan har sai Allah ya karɓi rayuwarmu saboda wannan dama Allah ya bamu dama Allah ya bamu lokaci ne Allah ya ara mana da haka mu daure mu yi abin da Allah zai kalla ya mana gafara mun zo duniya ne hanya ce zo mu ibada mu wuce sanadiyar hikimar halittar mu kenan nan kada mu biye wa'insu masu suka ko ka ji mutum yana maula ne ko kaza ne haka za ka kare eh, mu dai za mu ta ci gaba eh, haka za su kare muna ta ci gaba ɗazu-ɗazu wani a tiktok da na ritsa shi na matsa shi faɗi yake wai ai ba a sa account number ba kai ka ce in an sa account number din kudin aljiwan alkanau yake zuwa kai ka zaci haka to haka mutum ya ta izgilanci mun wuce mu kuma mun yi aiki sai dai yaga an gama ginin masallaci markazu tauhid eh, sai dai kumutu markazu tauhid kuma wallahi sunna tsantsa za a karantar a wannan wajen wallahi kai hatta waɗanda za su koyar da yaran al'umma ba. ba jigari jigari za mu ɗiba hali sunna ya koya ba fa tsantsar sunna ahli sunna eh wanda baya rawa a tsaye keken can mai aƙida tatacciya naƙiyya safiya tatas da ba ta da wani sofani su ne za su koyar da yaran Ya yanzu wannan bawan Allah da ya sa wannan kuɗin miliyan ɗaya wallahi yana da ɗa da ya turo Kano ya haddace alƙur'ani makarantar da ɗan yake ba ta masa ba saboda yanda yake so ya ga ɗan ba haka yake so ya gan shi ba wallahi saboda ginin markazin tawidi ya ƙi ya ɗauke yaran daga kano ya ce a'a zai yi haƙuri har a gama markazin tauhid shi nan yake so ya ga ya sa ɗansa to Allah kaga zuciyarsa kaga nufinsa ya ubangiji Allah ka tabbatar masa da wannan kuma Allah isa wannan ɗa ka yi alfahari da shi a gaban Allah gobe alkiyama Allah isa wannan ɗa ya haddace alkur'ani da hadisai ya yi da'awa ya zamanto da'iya na sunna duk duniya Allah ima haka wannan wanda ya bada wannan naira miliyan ɗayan kenan wallahi saboda kawai markazi tawili ya yi haƙuri makarantar da ya sa ɗan ba masa ba amma kawai saboda ya jirawo a gama markazin tauhidi ya ɗauke shi daga kano kullum akwai waɗansu kuma kwanaki wani ya zo daga togo ya zauna da ni ina nan a shama ina nan Ghana ya zauna da ni na barin yana tambaya na wani tsare-tsare muke tunda yanzu kana da awa dole akwai mutuwa to in ka mutu waye ka gina wa ka koyar waye zai dora daga inda ka tsaya yana ta yi min tambayoyi ya kamata a ce ai kuna da tafiz ta alkur'ani makaranta wacce za a ringa koyar da yara larabci tsagoran ilimi Yadda Allah ya muku bai wannan bai kamata a ce ba ku yi aiki ba ku koma ga Allah sai ni dariya sai na kalle shi ai na ce ba na faɗin abin da ke zuciyata saboda kada in bawa shaidan za ta amsa nace amma Allah ya ga zuciyata ba abinda ya fi koyarwa a rayuwata ni babu kai wallahi zan iya kwanciya ina kwanci ne yin ba ni da lafiya amma wallahi ka iya gani na akan life saboda ya zame min jini ni haka nake kuma wanda ya san a inda ya na, haka ya san ni. kila akwai waɗanda sun zauna da ni a lagos haka ni nake kawai ni in kaga an samu matsala da ni ko to ka zo ka yi bake bake gurin karanta wato nan ne za ka samu matsala da ni amma harkar duniya kai ta bake bake to wallahi sai na kalle shi na yi dariya ai na ce ba na so na ba wa shaidan sata amsa amma target din da muke da shi a nan markazin tauhid in Allah ya yarda sai duniyar musulunci ta yi alfahari da gurin nan insha Allah bi iznillahi ta'ala duniyar sunna akwai wa'yansu waɗanda suke german su ma sun ɗauɗa mara duk sanda aka gama markazu tawil sai sun kawo yaransu sun yi karatu a wajen akwai waɗanda suke nan ghana su sun ɗauɗa marar haka to kaga ɗan uwa duniya ce za ta tattara a wajen da haka kai mai kai na taimako mai kai na tallafawa mai kai na sa kuɗi hau wajen ya kammala eh me kai wannan shine abin da za ka yi wa addininka shine abin da za ka yi amfani ka gobe alkiyama shi yasa bayan Allah waɗanda suke taimakawa Allah ka saka musu da alkhairi musamman wannan bawan Allah da ya sa naira miliyan ɗaya haka akwai waɗansu suma daga can saudiya ɗin wanda alhamdulillahi sun sassa da yawa akwai wani yake cewa akwai wani yana cewa makaryaci to dan dai wannan ne amma tsa'in nuna tsaya na nuna ai ya turo min da wannan ka ce ai makaryaci tsaya na nuna wato shi dan bid'a kana ji yanda yake ganin ba zai iya ba gani yake kowa ma ba zai iya ba saboda su din an raine su ne a tallafawa in su kattan banza da sunan hadaya wani can wani ƙato ko wani tsoho ya ƙare rayuwarsa a maula ya je ya zauna ana zuwa muridai suna zuwa suna ciyar da shi shi abin da ya ɗauka cewa ai irin wannan ƙattan ne da ake ciyarwa a wannan addini ake yi eh, wannan ba mu ake ba batun da ka faɗi haka tsa'in nuna ma amma ku yi haƙuri ba na so ne a ga sunan mai shi ba na so ne a ga sunan mai shi amma gashi na ya haka eh, gashi eh, shi yana shi yana ganin ba za a iya ba sai dai sunan kada ya fito ba. gashi gashi eh, shi da yake dan bid'a yana ganin ba zai iya sa wa Allah wannan kudin ba saboda ba shi da wannan imani gashi ka gani ko gashi Eh, ba shi da wannan imanin shi ba shi da wannan imanin gani yake bi zai iya wa Allah haka ba shi yasa sai yake tsammanin su ma ahli sunna haka suke eh shi bi zai iya yi bane gashi to ka ce ƙarya akai eh, gashi ya ce ƙarya eh ya ce ƙarya ƙarya ake to gashi naira miliyan ɗaya sa naira miliyan ɗaya sa gashi shi yana ganin ƙarya ake haka fa na ga waɗansu jahilai haka wai saboda an gabatar da semina an karrama wani ɗan agaji da ya tsinci kuɗi ni ban ji kimanin kuɗin ba wajen naira miliyan ɗari ya zo aka karrama shi aka yi masa kyauta sai na ga waɗannan jahilan yaran prop wai sun fito wai suna ƙarya ake abin da su ba su iya ba gani suke kowa ma ba zai iya ba to amma abin da suka kasa ganewa shine ahli sunna su ne suke rike da ruhin addini asalin addinin su addinin ya dama eh, ko abin da yasa kuke ganin ba za ku iya yi ba saboda ba ku da cikakken imani ne eh, ku ya fi ɗamfara ga shegunai da dai cewa akai wani ya ba wa shehu miliyan ɗari wannan zai iya tabbata wani zai iya ba wani ƙato miliyan ɗari zai iya saboda yana ganin aljanna ya siya a hannunsa eh, amma a ce an tallafa wa addini to suna ganin a'a ai ba haka ba ne kuɗin yaƙuri da Allah zan wa wani yara magana eh, kuɗin yaƙuri da Allah afuwa Assalamu alaikum. assalamu alaikum assalamu alaikum sorry ina wannan ne in waɗansu yara magana saboda muryarsu tana shigowa eh. kaga yanzu shi cewa yake ƙarya ne eh, saboda gani yake shi ba zai iya sa naira miliyan ɗaya ba a ginin ɗakin Allah eh. shi yana ganin ba zai iya sawa ba amma zai iya bawa shehu fa ya salamu ku ya haƙuri ba na so ne na haska a ga sunan me shi eh, kaga dai gashi anan gashi gashi ne ramulin kuma wannan ne akawun ginin masallaci gashi nan a ƙasa za ka gan shi gashi a yanzu ma shi aka sa a nan gashi unity bank ga ɗan uwanan naga wanda yake admin a pejin nan naga ya sa gashi shine dai account din gashi unity bank shine dai na ginin masallaci gashi an karasawa a ƙasa kuma shine gashi kuma ga kuɗin da aka sa naira miliyan ɗaya eh, Allah ya saka masa da alkhairi Allah ka faranta masa duniya da lahira da sauran masu taimakawa wallahi akwai wa'insu bayan Allah din wanda ina ɗan sunan sunansu ba don koyo saboda taimaka musu gurin ikhlasi eh amma akwai bayan Allah waɗanda irin abubuwan da suke ba shi faɗuwa wallahi ba za a iya faɗi ba sai dai Allah da suke yi yana kallo kuma yana ji idan mun faɗi to Allah ka biya musu bukatunsu duniya da lahira Allah ka faranta musu duniya da lahira Allah ka tallafa musu cikin harkokinsu ka sanya musu albarka ka ƙara musu cikin arzikinsu ka sa albarka cikin rayuwarsu gashi eh, haka dai gashi kaga dai wannan dai akawuntin ɗin shine ake sawa kuma gashi nan yan uwa an ci gaba da sawa eh, gashi nan a yanzu haka an sa wannan akawuntin ɗin dai gashi gashi su yan bida'a saboda su ba su iya tallafa wa addinin Allah ba e ba su iya ba shi ya sa. gashi ga kuma shine account din gashi Rabi'u Sani gashi eh, su ba su iya bane ai ba su iya bane shi yasa idan aka yi suke ji yaya ai ƙarya ne haka na ga waɗansu jahilai sun fito saboda an samu wani ɗan agaji ya tsinci naira miliyan ɗari wai suke cewa ƙarya ne saboda shi mai shi in shi ya tsinta bu zai bayan ba ka dai gan shi jahili ne ya sa rigan malinta ko to in shi ya tsinta yana ganin ba zai bayan ba to ne yana ganin wani za a ce ɗan agaji zai bayar yaya ɗan agaji zai sami imanin da bai samu ba in shi ne ya tsinta na yi imani wannan ba zai bayar ba to shi ya sa sai da ya ji an ce wani ya tsinta ya bayar gani yake karya ake yi saboda yanda yake kallon kowa ba shi da imani ko yanda yake kallon kansa ba shi da imani haka yake kallon kowa ma ba shi da imani to wallahi ko da filin jirgi in ka filin jirgi nan in ka je common filin jirgi in ka je wallahi za ka ga yadda suke mutunta 'yan agaji na kungiyar izala yadda suke mutunta su yadda suke musu mu'amala. saboda an sara musu gurin rike amanarsu su amma masu fararen kayan nan da kake kallon su ka je ka ba mutum kuɗi ka gani eh, ka je ka ba mutum eh, masu sa wannan fararen kayan ko fitina a musulunci kenan eh, fitina a musulunci ka je ka ba su ka gani wallahi in ka gani duk filin jirgi yanda ake mu'amala da ɗan agaji alaji ya iya sakar jakarsa wa ɗan agaji saboda yana da yaƙini da gamsuwa babu abin da zai yi ciwo nasa amma masu fararen kayan nan kaje ka bashi ka gani fitina a musulunci ba kaje ka bashi ka gani abin da yake da garanti shehu zai kai shi aljanna in ya ci kuɗinka eh, laisa li ahadin Minar rijali ay yudkhila kafata ashabihi jannata بغير حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي shi da yake da mai wannan da zai kai shi aljanna duk zunubin da ya yi shi za ka je ka ba kuɗi hai in ka ba shi kai ma ka san inda ka kai to haka 'yan agajin nan wallahi suke kai sanda muke biyowa bakin boda ai kun ganna a boda da da uniform din yan agaji a bakin boda ai kun ganni da uniform na yan agaji to wallahi duk wurin ma'aikata da muka zo in suka ga mu ne kawai cewa suke ai miji cewa suke miji saboda suna da yaƙini wa'annan ba fasukai ba ne ba malalata ba ne ba 'yan damfara ba ne ba 'yan fashi ba ne ba ɓarayi ba ne kawai uniform ɗin agajin nan wallahi kai akwai wanda da muka zo waje muka zo wani waje ma'aikacin yana zaune wala yana tasowa da ya ganmu ya ce ku 'yan agaji ne ku wuce yace ce ba sai na binkici komai naku ba yace ku wuce wannan abin ba su ne suka ba wa kansu ba Allah ne ya ba su sai dai ku mutu to shi ne ɗan agajin da ake cewa ya tsinci naira miliyan ɗari sai na ga waɗansu jahilai 'yan bida saboda su ɗin in su suka tsinta ba su da wannan imanin tab ba su da wannan imanin su to sai suke ganin cewa ai kowa ma ba shi da wannan imanin saboda in shi ya tsinta wai kaka ga yana jan baki yana jahilci a cikin al'umma da sunan ilimi in shi ya tsinta tab hab irin masu 'yan agajin na masu fararen kaya fitina a musulunci ka sake abinka ya shiga hannun su aika gani to wallahi haka kowane waje za ka ga ana karrama wa'annan 'yan agajin saboda amanarsu saboda gaskiyarsu saboda gaskiyarsu haka ne wani wani tarbiya suke musu kuma haka Allah ke taimakonsu haka Allah ke taimakonsu ke tace mabarnata eh ba a ce kila ba za a iya samun jarrabawa ba kila iya samu amma dai kam majority wanda shine wannan shine ka'ida lahi suna da amana da gaskiya eh, haka 'yan agajin nan suke eh, shi yasa wannan ni ban ga wani abin ban mamaki ba wallahi wai saboda dan agaji wai ya tsinci wai miliyan ɗari wai ya zo su kuma 'yan bida'a kasan duk wani abu da zai bayyana a ga wani sha'ar na musulunci tattare da ahalis sunna abin yana damun su suna cin takaici suna shiga cikin fushi da bacin rai da damuwa dan menene za a ga siffan musulunci a tattare da ɗan izala sai su haukaci dan menene musulunci zai ɗaukaka ta hanyar 'yan izala sai su haukaci kaga mutum kai kana kallonsa in kaga yana bayani ka san wani abu ne yake fitowa daga zuciyarsa na hikidi na sada na damuwa ka duba abin da ya faru dangane da malam aminu ibrahim daurawa kaga yadda jahilan nan suka ringa fitowa suna yi kuma wallahi da shehun ɗariƙa ne shugaban 'yan hizba ɗin nan shuru za su yi da shiru za su yi amma saboda me mala aminu daurawa yana abubuwa na abin ayaba yana abubuwa na taimakon musulunci kuma kai dai ka san ɗan izala ne to wannan ke damun su dan me ɗan izala zai yi abin ayaba sai kaga suna suka dan me zai yi abin ayaba kuma kuma da haka kuka yi aikin da ya ba muku kuma za a yi amma ba kwayi in amana ne sai cin kuɗin al'umma eh babu amana su karan kansu mabiyan naku wallahi ba su yarda da ku ba to yanzu abin mamaki da na zo nan na fara batun markazin tauhid aka fara haskawa ai na ga yan bid'a su ma da suka je wa'yansu filaye suka ringa haskawa wallahi na ga wa'yansu yan bid'a nan naga wani dan bid'a akwai wa'ansu ma daga can Kano akwai wa'ansu daga can Kaduna wa'ansu mahaukata jahilai yan bid'a su ma suna haska wani fili <laughs> eh, suna haska wani fili a filin za a yi gini ne na masallaci tunda suka haska su ɗaya ba su ƙara haskawa ba wani ya haska so bi so uku da ga kowa ya kisawa sawa ya daina haskawa to ai kun riga kun rusa hanyar ku kuka ba su aljanna tun a duniya da haka yanzu yaya za su sa kuɗinsu don su sai aljanna ai kun ba su aljannar kun nuna duk zunubin da suka yi sai kun ja su kun ja su kun sa su a cikin aljanna ta ƙarfi to yaya za a yi sai aikin Allah ya za a yi su taimaki addinin Allah su da suke ganin jira suke yi ma kawai a tashi alkiyama kai akwai masu cewa fa su ranar alkiyama fa sai Allah ya musu ci fa wallahi akwai masu faɗi suka ce bashi suke bin Allah ma wani jahili na ji shi yana faɗi wai ai Allah ya ce in kai salati goma zai yi ma ɗari in kai ɗari zai yi ma dubu in kai dubu zai sa ka a cikin aljanna ni kuma na yi dubin na yi dubin na yi dubin aljannan nawa ce aka ce tana da yawa ya ce to ni sai dai a yi mun ciko gobe alkiyama kaga sun ɗora shi ake ɓera jahili da bai san addini ba sun batar da shi sun karkatar da shi daga hanya to suna nan na gansu suna ta haskawa shi yasa da yan uwa a ci gaba da taimako na ginin markazu tauhid ga account number na wannan kuma kaga ya rage gare ku masu ƙaryatawa akwai wanda shi shi ya sama na sama amma wala da buran ba akwai wanda yake cewa ƙarya ne eh, wai ƙarya ne wani bai sa miliyan ɗaya ba saboda shi yana ganin ba zai iya sawa ba shi wani ahli suna dan ya sa miliyan ɗaya me yayi wala wani yana ganin bai yi komai ba sa miliyan ɗaya da yi wallahi saboda me yana da ruhi na addinin da san addinin da kishin addinin da damuwa da lamarin addinin da damuwa da taimakon addinin da ɗaukakar addinin shi ke damunsa kisa ya sa abin da baka taɓa tunanin zai sa ba eh, su ba za su iya yi ba ne shi yasa suke kallon ahlus sunna ma in an ce sun yi sai su ringa cewa ƙarya ne wallahi saboda shi yana ganin na wayannan jahilan suna ganin wallahi in shi ya tsinci miliyan ɗari wallahi zan iya rantse ma bu zai bayan ba zan iya rantse ma bu zai bayan ba ɗan iska bu zai bayan ba ci zai yi to sai ya ji an ce ɗan agaji kuma ɗan agajin na izala ya bayar to sai yake ganin abin da ba zai yi ba shi ba zai iya ba shi ba zai yi ba a wajensa dan zai iya aunawa cikin kuncin nan da cikin damuwan nan da ake miliyan ɗaya sai miliyan ɗari sai ringa aunawa a miliyan ɗarin nan a yanda nake zama a social media nake jahilci nake wannan har yanzu sai in sai mota sai in sai gida sai in yi kaza sai in yi kaza haka zai ta tunani eh haka zai ta tunani ba zai bayan ba to sai ji ɗan agaji ya bayar kuma ɗan agajin na izala imani kenan mutanen da suke siyar da taguwarsu suke tafiya wajen wa'azi in ji ƙala rawi ya ce kai ka haɗa imaninka da raɗan izala ya ce mutumin da yake sai da taguwarsa ya tafi gurin wa'azi in ji ƙala rawi allah ya ji kansa ya ce ka haɗa imaninka da raɗan izala shi yasa ba imanin ku ɗaya ba shi yasa idan kun ji an ce sun tsinci miliyan ɗari sun yi cigiya sun ba wa mai shi ba imanin kuɗe ba ai eh, kuna ganin ku ba za ku iya yi ba ne sai kuke ganin ƙarya ne su ma ba ba to yanzu da Allah ma nan ban da ma ɗan ɗarika akwai toshewa ƙwaƙwalwa da Allah yanzu nan in ka fito ka sa kyamara ka ce ƙarya ne riban mai kaci riban mai kaci riban mai kaci ka ƙaryata abin da ba a yi a gaban ka ba kawai wato wannan wani ma karatu ne shi inda ba dan yanzu bayani ya kawo ba da ni no ne in zo ina wannan abin dan wannan abin abu ne mai sauki a cikin wannan tafiyar wallahi ga yan agajin abu ne mai sauki wannan shi yasa ni ban wani wannan ba saboda ina ganin makamancinsa suna aikatawa Allah ya sa mu dace yan uwa ku ci gaba da taimakawa Allah kuma ya saka wannan bawan da alkhairi akwai wa'ansu ma daga saudiya da ne bayani fa'ilul khair wa'anda suke taimakawa su ma Allah ka taimake su akwai yan uwa da yawa waɗanda suke tallafawa musamman gurin ginin markazin tauhid akwai ɗan uwa wanda shi ma ba zan faɗi sunansa ba Allah ya san abin da yake nema yana neman takarda a waje shi kuma fannin da ya ɗauka shine kawai fannin labiri duk wani littafi da za a sa a cikin wannan labiri shi yake siya yana turo da kuɗaɗe kuma ana siyan wa'annan littattafai shi ma yana buƙatar takarda yana zaune a waje Allah maɗaukacin sarki ka mallaka masa Allah ka bashi abin da yake nema duk inda yake kuma Allah ka tsare masa mutuncinsa da imaninsa Allah maɗaukacin sarki ka faranta masa duniya wa lahira wannan shine abin da zan ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la laha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah